وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقرة لتاه بلوغ المرام من الكتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر wannan darasi ya kunshi matsaloli guda بقي takaitattun bayanai akan <clears throat> matsaloli guda bakwai dangane da sujudu tilawa sujudar da ake yi a lokacin eh, tilawa ta alkur'ani matsala ta farko muhimmancin sujudu tilawa akwai dalilai waɗanda suka zo cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da muhimmancin sujudu tilawa wato sujudar da ake yi a lokacin tilawa ta alkur'ani daga cikin waɗannan dalilai <clears throat> akwai hadisin al'imamu muslim wanda yake kitabul iman babu bayani itulatu ismil kufri alaman taraka salata hadisi na 81 hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yarda قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أن أدم يكرن تآير سجودا كما يي سجودا اعتزل الشيطان يبكي سيشيطان يكيب ينفوكا إذا أن أدم يكرن تآير سجودا kuma ya yi wannan sujudan to shaitan yana kebewa yana kuka ya kudu yana cewa ya wailahu ya kai sonsa wata riwaya ya yana cewa ya kai tona umira ibnu adama bi sujudi farsaje da falahul janna shi dan adam an umarce shi da yin sujuda ya yi sujuda din don haka zai samu aljanna wa umirtu bis sujudi fa abaitu falin naru. ni kuma an yi min umarni da yin sujuda na ki yin sujuda din don haka wuta ta tabbata gare ni wato iblis yake faɗin haka in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kamar yadda muka ce yana sahihu muslim yana musnadul imami ahmad da sunan ibn maja sha'abul iman littafin al'imamul bai da sunan al-kubra na al-imam al da sahihu ibn hibban sahihu ibn khuzaimah wannan hadisi yana nuna muhimmancin sujuda ta tilawar al-qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dan adam ya karanta ayar sujuda kuma yayi sujudan to shedan yana kebewa yayi kuka yana cewa an umarci ɗan adam ya yi sujuda ya yi sujuda ɗin zai samu aljanna wanda shi ne mahallu shahi yana nuna cewa duk sa'ilin da ka yi sujuda ta tilawa to akwai alkawarin Allah na samun aljanna gare ka wannan yana nuna muhimmancin sujuda ta tilawar alkur'ani ma a sallah ko a lokacin karatu duk sa'ilin da musulmi ya yi wannan sujuda to yana tare da alkawarin Allah na samun aljanna Allah ka samu na ciki iblis ya san da haka don haka yasa duk sa'ilin da dan adam yayi wannan sujuda din iblis yana kuka wannan kuka ba ta nadama bace kukan ba ta nadama bace domin da nadama ce da ya tuba ga Allah subhanahu wataala kuka ne da yake saboda hasada ga dan adam yana maka hasadar ka samu aljanna shi kuma zai tafi wuta ya nuna cewa ɗan adam ya ƙara samun daraja a kansa tun da shi makomar sauta ce makomar ɗan adam kuma aljanna idan ya yi aikin ƙware daga cikin dalilai waɗanda suke nuna muhimmancin sujuda ta tilawar alƙur'ani akwai aya ta kusan ƙarshen suratul inshiqaq aya ta 21 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza quri'a alaihimul qur'anu la ya yasjudun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la ya yasjudun idan an karanta musu alqur'ani ba su yin sujuda idan an karanta musu alqur'ani ba su yin sujuda wannan yana nuna cewa Allah tabaaraka wa ta'ala yana kushe ma mutumin da zai karanta alqur'ani bai yi sujuda ta tilawa ba kaga ya nuna cewa sujuda din tana da muhimmanci tunda har Allah subhanahu wataala yana aibanta mutumin da za a karanta masa alkur'ani ko ya karanta da kansa amma kuma bai yi sujuda ta tilawar alkur'ani ba dalili na uku shine tabbatar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sujuda a lokacin da yake tilawar alkur'ani wanda an samu hadisai na sahabbansa da dama hadisai da suke ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alkur'ani kuma ya yi sujudu tilawa daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin abdullahi bin umar yana cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya ƙara'u alkur'ana annabi ya kasance yana karanta alkur'ani fa ya ƙara'u suratan fiha sajida idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wata sura wacce a cikinta akwai ayar sujuda fa yasjudu sai yayi wannan sujuda wa nasjudu ma'ahu mu ma sai mu yi sujudan tare da shi hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an li makani jabhatihi har dai ma wasu daga cikin mu ba su samu gurin da za su dora wato wani daga cikin mu bai samu wurin da zai dora goshin sa saboda yawan jama'a hadisin al-Imam al-Bukhari yana kitabu sujudil Qur'an babu man lam yajid mawdi'an lis-sujudi ma'a imam min az-zihami saboda cikowar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya karanta ayar sujuda yayi sujudan sahabbai wasu ba su samu gurin da za su dora wato goshin su hadisi na 1077 yana kuma sahihu muslim kitabu salati babu sujudi tilawa hadisi na 575 akwai riwaya ta al-imam bukhari kitabu sujudil qur'an babu izdihamin nasi idza qara'a al-imam sajda hadisin abdullah bin umar yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u sajda wa nahnu indahu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta aya wacce akwai sujuda a tare da ita ayar alqur'ani wacce ake buƙatar musulmi yayin sujuda idan an karanta ta wa nahnu muna tare da shi fayasjudu wa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sujuda din kuma mu ma za mu yi sujudan tare da shi fa nazdahimu <clears throat> yace sai mu yi cinkoso hatta ma yajidu ahaduna li jabhatihi mawdi'an yasjudu alayhi har ma akan samu wani daga cikin mu wanda bai samu gurin da zai sujuda ba wannan yana nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas idan ya karanta alqur'ani ya iso wurin sujuda yana sujuda Allah subhanahu wa ta'ala ya kushe ma wanda zai karanta alkur'ani bai sujudu tilawa ba sannan ga lafazi na iblis kaga waɗannan dalilai suna nuna cewa sujudu tilawa sujuda ce da take da muhimmanci a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yasa kusan duk littafin fikihu zaka ga an ware masa bayani an ware masa bayani da kuma dokoki da suka shafe shi matsala ta biyu ta shafi hukuncin sujudu tilawa galibin malaman fiƙihu suna cewa sujudu tilawa sunna ce liman yatlu alquran wa man sami ilayhi ga wanda ke karanta alqur'ani idan ka iso ayar da ake sujuda yi wannan sujuda sunna ne ba farilla bane ba wajibi bane inda al'aksa wannan ya shafi akasarin malaman fikihu. wanda ya shafi mazhabar ta alimamu Malik mazhabar al-Imam Shafi'i alimamu Ahmad bin Hanbal mu wannan ita ce fahimtar malamai fitattu waɗanda aka yi a wannan zamani irin su Ibn al-Usaymin in ka duba fatawa islamiyya mujalladi na hudu shafi na 66 da fatawar lajina mujalladi na bakwai shafi na 262 al'imam abu hanifa al'imam abu hanifa Shi ne wanda ke cewa sujudu tilawa ba sunna bace wajiba ce sujuda ta tilawar alqur'ani ba a ce mata sunna sai dai a ce dole to su akasarin malamai suna cewa ba dole bane saboda wasu dalilai waɗannan dalilai wasu daga cikinsu ibn hajar ya kawo a littafin gulugul mara don haka ya kawo hadisan da ya zuba su ba tare da ya ƙara hukunce-hukuncensu ba saboda sujudu tilawatul qur'an ta samu sabani ta sashin hukuncinta, ta mai yawa don haka yasa ibnu hajar bai tsara wannan babi ta inda za ka cire hukunci game da uh, waɗannan hadisai da ya kawo su ba a hadisi na 366 bulugul maram ibnu hajar ya kawo hadisin zaid bin sabit Allah ya ƙara masa yarda hadisi na ɗari uku da sittin 366 littafin gulugun mara abinda ya sa ya kawo wannan hadisi saboda ya tabbatar da ɗaya daga cikin hujjojin akasarin malamai akan cewa sujudu tilawatul qur'an ba farilla bace sunna ce shi sa ya kawo hadisi wanda wannan yana mana ishara da cewa fahimtar ibnu hajar mai littafin bulugun marami kenan fahimtar sake don haka yasa ya kawo wannan hadisi zai dubi na arkam ya ce. qara'atu 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an-najm na karanta ma annabi sallallahu alaihi wa sallam suratul najm falam yasjud fiha bayyi sujuda a tilawan ba na karanta masa suratul najm akwai ayar sujuda a cikinta ta amma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai sujudan ba hadisin yana sahihul bukhari kitabul jumu'a abwab sujudil qur'an hadisi na dubu da goma sha biyar wannan dalili yana daga cikin dalilai waɗanda akasarin malamai suke cewa sujuda ta tilawar alkur'ani ba dole ba ce domin da a ce dole ne lokacin da aka karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam suratun najimi aka iso ayar sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sujuda ɗin wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun ashe ba sai ka karanta ba ba sai kai ne ka karanta ba koda a ce sauraro kake yi kana sauraron tilawa ne aka iso inda ake sujuda ya kamata kai sujuda amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sujuda ba hadisin yana sahihul bukhari kuma yana sahihu muslim kitabul masajid babu sujudi tilawa hadisin 577 don haka wannan dalili ne wanda <clears throat> akasarin malamai suka dogara da shi tunda hadisi ne muttafaqun alai yana sahihul bukhari yana sahihu muslim wa jama'a kulluhum illa ibn Maja duk malaman hadisi sun kawo ashabu sunan in banda al-imam ibn Maja hadisin yana sahihu ibn khuzaima kitabu salati babu zikirin dalil ala anna sujuda inda qira'ati sajda fadilatun la fariidatun hadisi na 566 ibn kuzaima ya yi babi akan wannan hadisi yana mana ishara da cewa sujuda ta tilawar alkur'ani wato mustahabi ne shi ne fabila mustahabi ne bi ma'ana sunna ne ka yi sujuda idan kana karanta alkur'ani ka iso ayar sujuda la fariba ba farilla ba ne hadisin yana sunan eh, al'imami dara kutuni kitabu salati babu sujudi tilawa hadisi na 1510 hadisin kharija bin zaid bin sabit an abihi qala riwayarsa yace arabtun najma arabtun najma na bijiro tilawata ala rasulillahi ga manzon Allah wato sahabbai sukan zo su bijiro tilawa su ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo gaba manzon Allah ya karanta masa haddansa saboda manzon Allah ya masa gyara wannan shine ake cewa yake nufi da cewa arattu suratan najmi ala rasulillah na bayyana tilawar suratun najmi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ji karatuna falam yasjud minna ahadun yace daga cikin mu babu wanda yayi sujuda da ni da nake tilawar da annabi sallallahu alaihi wasallam da nake masa tilawa din da waɗanda suke tare da shi babu wanda yayi sujuda kaga an samu hujja mai ƙarfi wanda yake nuna cewa sujudu tilawa ba farilla ce. sannan dalili na biyu <clears throat> shi ma ibn hajar ya kawo hujja akai لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك duk sahabbai sun yi ittifaki akan cewa sujudu tilawa ba dole ne. me dalili ibnu hajar ya mana ishara da haka da hadisi na 369 littafin bulugul mara. ya mana ishara da cewa sujudu tilawa ba dole bane wannan ita ce fahimtar duka sahabban manzon Allah fahimtar duka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ah, ya mana ishara da hadisi na 369 wannan hadisi shine wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito yana kitabu sujudil Qur'an babu man ra'a anna Allah azza wa jalla lam yujibi sujuda hadisi na 1077 an Umar radiyallahu anhu qala sayyidina umar ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna na bis sujudi mukan wuce ayar sujuda faman sajada faqad asaba wanda yayi sujuda din a lokacin da muka iso wannan wuri to ya dace da sunna waman lam yasjud wanda bai yi sujuda ba fala isma alaihi babu laifi a kansa sayyidina umar ya faɗa me yasa malamai suke kafa hujja da cewa wannan ishara ce da take nuna ijma'in sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yanda hadisin ya taho yana littafin muwatta kamar yanda ibn hajar ya faɗa yana littafin muwatta yace wa huwa fil muwatta yana kitabul qur'an hadisin 482 rabi'a bin abdullah bin al-hudayr at-taymi ya halarci wata sallah ta juma'a wacce a sayyiduna umar ya limanta a zamanin sayyiduna umar yana shugaba wata rana wato wata juma'a rabi'atu bin abdullah alhay bin al-hudayr ya halarci sallar juma'a yace qara'a yawmal juma'ati ala al-minbar bi surati an-nahl sayyiduna umar ya taranta aya ta 49 zuwa aya ta 50 ta suratul nahl yana kan mimbari aya ta 49 zuwa aya ta 50 ta suratul nahl <clears throat> walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikati wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maru wannan mahalli ne na sujuda sayyidina umar ya karanta waɗannan ayoyin yana kan mimbari ya ce nazala sai sai na umar ya sako daga kan mimbari fasa jada sai ya yi sujuda wasa jadan nasu mutane suka yi sujuda hatta iza kanatil juma'atul ya ce to sai juma'a kuma da ta dawo juma'a da ta sake dawowa ta zagayo a biha ya sake karanta wannan sura na nahl ya kuma iso waɗannan ayoyin da ake sujuda hatta iza ja'a sajda sai da ya iso ga wannan wuri qala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna namurru bis sujudi mukan wuce ayar sujuda mukan wuce kan ayar sujuda idan aka ce muna wucewa yana nufin ba zai tsaya ya sauka ya sujuda kamar yadda ya a wancan mako ba a wannan sati zai wuce zai karanta ta ya wuce ba tare da ya sauka daga kan mimbarin ya yi wannan sujuda wacce ya irinta a wancan satin da ya wuce ba ya ce faman sajada wanda ya yi sujuda faƙad ba ya dace da sunna wa mallam ya sujud wanda bai yi sujudan ba fala isma alaihi babu laifi a kansa uh, ibn hajar ya mana ishara da wannan hadisi da wannan labari a matsayin hujja da take nuna ittifakin sahabban manzon Allah dalili kuwa na umar idan aka ce yayi wannan abin a sallar juma'a karka manta a zamanin sayyidina umar duk garin madina ba masallacin juma'a biyu guda ɗaya ne masallacin juma'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masallacin manzon allah shi ne kadai masallacin da ake sallah sallah ta juma'a a zamanin sayyidina umar bin al-khattab allah ya kara masa yarda don haka duk sahabban manzon allah da ke gari suna wannan masallaci lokacin sayyidina umar Yayi wannan abin da ya aikata wancan juma'a ya yi sujudu tilawa lokacin da ya karanta wannan ta suratul nahali wannan juma'a bai yi sujudu tilawa ba kuma ga abin da ya faɗa ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga sahabbai suna jin shi don haka sai ya tafi to babu wani sahabi da aka samu ya yi ƙorafin sayyiduna umar ya yi kuskure kaga wannan ya nuna cewa sahabbai sun yarda da abin da sayyiduna umar ya faɗa sahabbai sun yarda cewa sujudu tilawatil qur'an ba farilla bace kamar yadda sayyidina umar ya faɗa inna namurru bis sujudi mukan wuce kan ayar sujudu tilawa faman sajada faqad afaba wa man lam yasjud fala isma alaihi babu laifi akan wanda bai yi sujudan ba idan a ce sa kuskure ne da wani sahabi ya masa gyara ko da ba a lokaci ba to ba a taba samun labari guda wanda yake nuna cewa ko wani sahabi da yake sai na umar ya yi kuskure ba maimakon haka al-imam al-bukhari yana cewa zada wani an ibn umar radiyallahu anhuma inna allaha lam yafrid sujuda illa an nasha Allah bai farlanta mana sujuda ba sai dai in mun ga dama kawai mu inna allaha lam yafrid sujuda lam yafrid sujuda illa an nasha wannan maganar abdullahi bin umar abdullahi bin umar kuma yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Eh, don haka yasa wannan ya zama hujja ta akasarin malamai da suke cewa sujudu tilawatul qur'an ba farilla bace a littafin al-mughni na ibnu qudama mujallad na biyu shafi na 89 yace wa jumlatu zalika anna sujudat tilawati sunnatun muakkada yace a dunkule sujudu tilawatul qur'an sunna ce mai karfi babu shakka walaysa biwajibin inda imamina yace amma sujudu tilawatul qur'an ba wajibi bane a wajen yace a wajen malamin mu yana nufin al-imamu ahmad bin muhammad bin hanbal saboda ibn qudama yana cikin mazhabata eh, mazhabata hanbaliya yace wa malikin wal auza'i wal layth wa shafi'i wa huwa mazhabu umar wa ibnihi abdullahi wannan ita ce mazhabar al'imamu malik al'imamu imam al'imamu auzai al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad bin hanbal sayyidina umar da ɗansa abdullahi bin umar an samu tabbaci duka waɗannan malamai zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtar su ita ce sujudu tilawatul qur'an ba farin bace amma Ibn kudama ce wa aujabahu abu hanifa wa ashabuhu amma al abu hanifa al'imamu hanafi shi ce la waɗannan dalilai ba su isa a ce sujudu tilawatul qur'an ba farilla ba ce sujudu tilawa sujudu wajiba ce wannan ita ce fahimtar al'imam eh, Abu Hanifa eh, daga cikin masabobin nan shi ne kada ke da wannan fahimta da shi da mabiyansa yi dalilinsa ya ce saboda cewar Allah subhanahu ta'ala a kusan ƙarshen suratul inshiqaq famalahum lahum la yu'minun me yasa ba su imani wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun idan an karanta musu alqur'ani ba su sujuda me yasa kaga Allah yana aibanta wanda bai sujuda idan an yi tilawar alqur'ani yace wala yuzammu illa ala tarki wajibin duk inda kaje an ce an kushe mawane to ba sunna ya bari ba farilla ne ba a wa mutum don ya bar sunna sai dai a wa mutum a aibanta mutum saboda ya bar wajibi wali annahu sujudun yuf'alu fi salat sujuda ce da ake yin ta a cikin sallah fa kana wajiban ka sujudi salati don haka ita wannan sujuda ita ma tana zama wajibi kamar dai sujuda da ta shafi sallah sai ibnu qudama yace fa amma al-ayatu mu a fahimtar mu ita wannan aya ta ƙarshen suratul inshiqaq fa innahu zammahum li tarki sujudi ghayra mu'taqidina fadlahu Allah yana kushe makafirai ne waɗanda ba su yin sujuda kuma ba su cewa sujudan tana da falala ba Allah yana kushe ma kafirai ba musulmai ba Allah subhanahu wa yana kushe makafirin don haka yasa Allah ya fara da famalahum la yu'minun mai yasa ba su imani shi musulmi ya yana da imani Abin da aka akasarin malamai suka faɗa don haka ayar ba Allah yana magana ne kan musulmi ba yana magana ne kan wanda bai musulunta ba wanda bai yi imani da Allah subhanahu wata'ala ba wanda bai yarda da cewa sujuda tana da falala ba wala mashru'iyyatahu uh, wa qiyasuhum yantaqibu bisujudi sahwi fa innahu indahum ghayru wajib yana cewa kafirai sune waɗanda ba su ƙudurta sujuda tana da falala ba ba su kudurta cewa an shar'anta yin ta ba saboda haka yasa Allah yake kushe musu amma ba ta shahi musulmi ba kuma haka ne shi yasa Allah ya fara da cewa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun kaga yana gwada cewa maganar ba wai ana yin ta ne da musulmi ba ana yin ta ne akan kafiri to al-imam Abu Hanifa bai tsaya nan kawai ba yace akwai wasu ayoyin ma na Alqur'ani ba wannan ayar kadai bace misalin waɗannan ayoyi shine aya ta 62 ta suratul najmi ƙarshen suratul najmi mai Allah subhanahu wa ta'ala ce fasjudu lillahi wa'budu ku yi sujuda ga Allah ku bauta masa ku yi sujuda ga Allah wannan ba umarni bane umarnin Allah ka dauke shi a matsayin sunna ai wajibi kaga yana da hujja yace sannan in ka dawo suratul alaq ƙarshen suratul alaq iqra aya ta goma sha tara kalla la tuti'hu wasjud waqtari Allah yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasjud yi su sujuda kuma ka kusanci Allah subhanahu wata'ala kaga nan ma umarni ne umarnin Allah ya zo a ƙarshen suratul najmi umarnin Allah ya zo a ƙarshen suratul alaq sannan ga hadisi da muka karanta a baya wanda iblis yake cewa eh, kaito kaito na an yi umarni ga ɗan adam bis sujudi fafaje da falahul janna an yi umarni ga ɗan adam ya yi sujuda sai ya yi sujuda ɗin saboda haka Allah zai bashi aljanna wa umirtu bis sujudi fa'abaitu falin naru ni an mu umarni ya yi sujuda na ƙi sujuda saboda haka ya sa wuta ta tabbata gare ni yana cewa haka saboda haka ya nuna cewar sujudan nan ta fi karfin a ce mata sunna ko da dukkan malamai sun yarda. sujudu tilawatul qur'an sunna ce muakkada mai karfi wato bai kamata musulmi ya karanta alqur'ani ya wuce wannan guri ba tare da ya sujuda ba shi sa ake karanta sunna muakkada yana cewa inna sujuda tilawati sunnatun muakkada lakinnaha laysat biwajiba duk da haka ita wannan sujuda ba wajiba bace to wannan ita ce fahimtar al-imam Abu Hanifa da mabiyansa wanda in ka dubi sharhin sahihu muslim na al-imam al-qurtubi al-mufhim lima ashkala min muslim uh, na biyu yayi magana akai daga cikin fitattun malamai waɗanda suke da wannan fahimta akwai ibnu taimiyya rahimahullahu ta'ala ibnu taimiyya yana da wannan fahimta kamar yadda ya bayani a cikin majmu'u fatawa mujallar na 23 shafin 138 ibn taymiya bai yarda da cewar sujudu tilawa sunna ce ba shi a fahimtarsa sujudu tilawatul qur'an wajiba ce yana cewa qad tanaza'an nasu fi wujubi sujudi tilawa hakika mutane sun yi jayayya ta sashin hukuncin sujuda ta tilawar alqur'ani ila yajibu ana cewa yana wajaba ayi wannan sujuda wa qila la yajibu wasu suna cewa bai wajaba ba wakila yajibu idza quri'at as-sajdatu fi salati wasu na cewa yana wajaba idan an karanta wannan aya a cikin sallah wa huwa riwayatun an ahmad wannan ita ce riwaya da aka samu daga al ahmad bin hanbal al ahmad yana cewa idan kana sallah ka karanta ayar sujuda to wannan aya da ka karanta dole sai kai sujuda sai yace wallazi yatabayyanu li ni a fahimta ta inji ibnu taymiya annahu wajibun sujudu tilawatul qur'an wajiba ce to wannan shine sabani da aka samu amma hujjoji na akasarin malamai babu shakka ita ce mafi gamsarwa cewa sujudu tilawatul qur'an ba farilla bace saboda hadisai wanda aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman hadisin da muka yi magana kai hadisin 366 littafin bulugul maram hadisin zaid bin sabit muttafaqun alaihi wanda yake nuna cewa an karanta suratun najimi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai yi wannan sujudar ba wannan hujja tana da karfi kwarai wanda yake nuna cewa ba dole bane mutum ya sujudu tilawatul qur'an sannan ga fahimtar sayyidina Umar bin al-Khattab irin jawabin da yayi a masallaci na juma'a akan mimbari waɗannan dalilai suna nuna ƙarfin abinda galibin malamai suka tafi a akai akan cewa su duk tilawatin qur'an ba farin labarci amma duk da haka bai dace ga musulmi ya ƙiyinta ba wannan shine abin da duk malamai suke magana a kai, kuma babu bambanci tsakanin wanda ke tilawar alƙorani da wanda ya zauna yana sauraro babu bambanci shine attali wal mustami'u malamai suna bambantawa al mustami'u shine wanda ya zauna yana sauraron tilawar alkur'ani asami'u shine wanda yana wucewa yaji an karanta ba zaunawa yayi saboda tilawar bala yana wucewa ne yaji an karanta akwai bambanci tsakanin su da wanda yake tilawa ta alkur'ani da wanda ya zauna sauraron tilawa malamai su da cewa waɗannan ya kamata idan aka zo aya ta sujuda sai sujuda Fa'izalan idza lam yasjud al samiu fala ya'fal bisa ga fahimtar galibin malamai idan mai tilawan bai yi sujudan ba mai sauraron tilawar ma bai yi sujudan ba to babu laifi akan kowace saboda saboda ba wajibi bane walakin yakunu tarikan lis-sunnah inda jumhur amma duk da haka an dai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani yake subul salam al sana'ani sharhin waɗannan hadisai na sujudu tilawatul qur'an eh, mujalladi na farko shafin 353 ibn kudama a littafin al-mughni eh, mujalladi na uku shafin 97 yace wa amma sami'u amma wanda yake wucewa sau da yawa kana wucewa zaka ji an karanta aya ta alqur'ani ayat sujuda kai ka shafe ka kai ma sai kai sujuda ya ce gairun ƙasidin lissama'i samai ta yustahabbu lahu shi wannan ba mustahabi ne gare shi idan ana maganar sunna ne ayi sujuda idan an karanta ayar sujuda wannan ya shafi mai karatun da wanda ya zauna saboda sauraron karatun nufinsa ya saurari wannan tilawa ɗin amma wanda kawai ayar ta faɗo kunnansa ta faɗo kunnansa ta yi wucewa yake shi wannan bai shafe shi ba ma mustahabi bane gare shi wannan sujuda saboda labarin da aka samu daga sayyidina Usman Abdullahi bin Abbas da Imran bin Husayn kamar yadda ibnu Qudama ya bada labari cikin al kaga waɗannan sahabbai ne sayyidina Usman bin Affan Abdullahi bin Abbas Imran bin Husayn suna da fahimtar cewa dan kaji an yi tilawa an karanta ayar sujuda wannan bai shafe ka ba kuma wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik wa a ashabu alaihi sujud amma ga wasu malamai suna cewa dole kai ma sai ka yi sujuda babu shakka wannan babu hujja a kai li'annahu sami'un lis da fa alaihi sujud kan mustami al'imamu shafi'i yana cewa lau akidu alaihi ba na ƙarfafa wa wanda kawai ya ji ayar sujuda ba tare da ya zauna saboda sauraron tilawa din ba kana wucewa ji an karanta ayar sujuda al-imam shafi'i yace ni ba na karfafawa kai wannan sujuda din wa in sajada fa hasan amma da a ce kana wucewa sai ka ji an karanta ayar sujuda sai ka tsaya kai sujuda din ka ci gaba da tafiya al-imam ce yace kai abu mai kyau saboda ka dace da umarnin Allah subhanahu Ta'ala. to amma sayyidina usman abin da ya faru shi ya ba da labari ya ce annahu marra bi qasin sayyidina usman ya zo wuce wani mutum yana karatu irin malamai masu wa'azi a gefen hanya malamai masu wa'azi a gefen hanya su shi ake kira alqasu sayyidina usman ya zo wucewa faqara alqasu sajda shi wannan mai wa'azin gefen hanya yana da wata hikima yana so ya sa sayyidina usman ya tsaya saboda haka da ya tashi karatu sai ya dauko ayar sujuda ya dauko ayat sujuda kaga kenan sai na Usman zai tsaya ya sujuda ko ba komai dai ya dakata ya ji me yake yi li yasjuda Usman ma'ahu saboda sai na Usman ya sujudan tare da shi fa lam yasjud sai na Usman bai yi wannan sujuda ba wa qala sai yace inna masajdatu ala man istama'a sai na Usman yace sujuda tana ga wanda ya zauna sauraro mu wucewa muke don haka bai shafe mu ba abdullahi bin mas'ud imran bin hussein duk suna cewa ma jalasna laha salman al-farisi yana cewa ma adauna laha waɗannan duk sahabban manzon Allah wa nahawhu an ibn abbas wala mukhalifa lahum fi asrihim na'lamuhu ibn qudama yace to waɗannan sahabbai kama daga sayyidina usman abdullahi bin abbas sayyidina usman abdullahi bin abbas imran bin husayn abdullahi bin mas'ud ya ce da salmanul farisi waɗannan duk sun tabbatar da haka cewa su juji tilawa ta shafi wanda ya zauna zaman sauraro ba wanda yake wucewa ya ji an karanta wannan ayan ba sannan babu labarin akwai wani wanda fahimtarsa ta saba mana waɗannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yasa uh, malamai suke cewa sujudu tilawatul qur'an ta tsaya ga wanda yake karatu da wanda ya zauna zaman sauraro banda wanda yana wucewa ya ji wannan aya an karanta ta wato aya ta sujuda ta tilawa ta alkur'ani ya ce inna masajda alaman sami'a waye wanda ke sujuda shine wanda ya zauna ya saurara wannan ita ce matsala ta biyu sai matsala ta uku inda aka samu sabani game da sujudu tilawatul qur'an shine shin ita wannan sujuda tana da sharuɗa ko ba ta da sharuɗa to akasar malamai kuma nan suna cewa sujudu tilawatul qur'an tana daidai da kowace sujuda ta sallah don haka duk abin da wata sujudar sallah take bukata ita ma tana bukata kamar misali idan kana sallah ba zai yiwu kai sujuda ta sallah ba tsarki ba ba zai yiwu kai sujuda ta sallah ba tare da kana fuskantar alƙibla ba ba tare da ka suturta al'auranka ba ba za ka yi sujuda ta sallah a lokacin da aka hana ba kamar misali lokacin fitowar rana da lokacin ɓuyanta waɗannan lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin nafila to haka ma sujudu tilawatul qur'an sannan galibin malaman fikihu suna da wannan fahimta kamar yadda ibnu kudama ya ba da labari a littafin al-mughni amma da dama malamai suna cewa waɗannan hujjoji ba su da inganci daga cikin waɗanda ke martani suke ƙin yarda da cewa sujudu tilawatul qur'an tana da waɗannan sharuɗa akwai al-imam al-bukhari al bukhari ya kawo hujja da maganar abdullahi bin umar da labarin abdullahi bin umar al bukhari ya kawo hujja da labarin abdullahi bin umar a littafinsa sahihul bukhari ya kawo shi mu'allakan kitabu sujudil qur'an babu sujudin muslimina ma'al mushrikin wal mushriku najasun laysa lahu wudu'un sai ya kawo labarin abdullahi bin umar ce wa kana ibnu umar radiyallahu anhuma yasjudu ala gairi wudu'in abdullahi bin umar yana sujudu tilawatul qur'an alhali ba shi da alwala abdullahi bin umar kuma sahabi ne yana sujuda tilawa ba shi da alwala kaga ya nuna cewa alwala ba sharaɗi bane kafin kai sujudu tilawa na haka kana karanta alqur'ani ba tare da alwala ba ba laifi bane ba laifi bane don ka karanta alqur'ani babu alwala ba sharadi bane tilawatu alqur'ani ya zama an yi alwala kafin a yi ta amma mafi dacewa mafi dacewa ga musulmi shine kafin yayi tilawa ya zama yana da tsarki yana da alwala amma ba dole ne ba ba ne Abdullahi bin Umar sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sujudu tilawa ba tare da yana alwala ba kaga ya nuna cewa yana tilawar alqur'anin babu alwala idan ya kai ga ayar sujuda zai yi sujuda din babu alwala tare da shi kuma wannan ita ce fahimta mafi inganci duka waɗannan sharuɗa da ake magana a kai cewa ba za ka yi sujudu tilawatin ƙura'an ba sai kana da tsarki ba za ka yi sujudu tilawa ba sai kana fuskantar alƙibla ba za ka yi sujudu tilawatin ƙura'an ba sai akwai sharaɗi na sutur ta al'aura ko kuwa ba za ka yi sujudan ba a lokacin da aka hana sallah kamar lokacin ɓuyar rana da ɓullowanta waɗannan sharuɗa ba su da inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba littafin al-muhalla na ibn hazmi mujallar na biyar shafi na 157 da nailul autar littafin al imam shaukani mujalladi na uku shafi na 127 daga cikin dalilai waɗanda malamai suka bada akwai labarin abdullahi bin umar wanda al al bukhari ya kafa hujja da shi a littafin sa. sannan akwai labarin da aka samu <clears throat> yana musnadu ibn abi shayba musnadu ibn abi shayba kana ibn umar yanzilu an rahilatihi <clears throat> abdullahi ibn umar zai sauko daga kai raƙumi fayuhuriqul ma'a <clears throat> a kwarara masa ruwa a kansa saboda zafi sun mayar sabo ya sake hawan raƙuminsa fa ya qara'u yana tilawa idan ya karanta ayat sujuda Ya ce fa yasjudu zai yi wannan sujuda wa ma yatawabba'u ba zai sake alwala ba ba zai yi alwala ba kaga ya sauko an zuba man ruwa a kansa amma kuma duk da haka bai yi alwala bai ci gaba da tilawarsa idan ya isa ayar sujuda zai yi sujudan ba tare da ya yi alwala ba wannan labari ya inganta yana cikin sunan kubra na al-imam al-baihaqi bi isnadin sahih sannan akwai labarin da aka samu kuma daga abdullah bin umar yana cewa لا يسجد rajulu illa وهو طاهر kada mutum yayi sujuda sai yana da tsarki kaga an samu shi yayi sujudu tilawatul qur'an ba shi da alwala amma kuma an samu labari har yanzu yana cewa kada mutum yayi sujuda alhali ba shi da tsarki don haka yasa malamai suka yi kokarin hada waɗannan abu labarai guda biyu labari na farko cewa abdullahi bin umar yana sujudu tilawatul qur'an ba shi da tsarki kamar yadda al-imam al-bukhari ya kawo labarin sa ba shi da alwala sannan ga maganar abdullahi bin umar cewa kada mutum ya yi sujudu tilawatul qur'an illa wa huwa tahirun face yana da tsarki yaya za mu yi mu haɗa waɗannan labarai guda biyu ibn hajar ya yi ƙoƙarin haɗa su a littafin fathul bari inda al'imam bukhari ya kawo labarin abdullahi bin umar wato yana yana kitabu sujudil ƙura'an babu sujudin musulmi na ma'al mushrikin fathul bari mujallar na hudu shafi na 36 haka ma littafin subulus salam da littafin aunul ma'bud yana cewa abinda abdullahi bin umar yake nufi a nan shine kada ka yi sujudu tilawatul qur'an alhali ba ka da tsarki tsarkin na janaba ya zama kare ya zama kana da janaba sannan ka yi sujudu tilawatul qur'an amma ba wai tsarki na alwala yake nufi ba ba sharadi bane alwala ya zama dai akalla kana da tsarki tsarki cewa babu janaba a jikinka ko kuwa babu najasa a jikinka kayi bawali ba kai tsarki ba abinda yake nufi kenan amma ba wai yana nuna cewa sharaɗi ne sai da alwala sannan za a yi su judi tilawa ba allahumma salli ala muhammadu wa ali muhammadu kama salli ta ala ibrahim wa ala ali ibrahim inda hamidun allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadu kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim inda hamidun alhamdulillah don haka mafi inganci shine cewa babu waɗannan sharuɗa ta sashin sujudu tilawatul qur'an ba tilas bane sai da tsarki kafin na mutum zai sujudu tilawa ba tilas bane sai ya fuskanci alqibla haka ma suturta al'aura ibnu taymiya yayi magana mai tsawo akan wannan mas'ala a littafin sa majmu'u fatawa mujalladi na uku shafi na 165 ya yi bayani mai tsawo game da waɗannan matsaloli da aka samu na saɓani tsakanin malaman fiqhu a game da waɗannan sharuɗa kafin a yi su judu tilawatul qur'an amma mafi inganci wato shi ne, game da suturta al'aura da fuskantar alƙibla malamai suna ƙarfafawa idan zai yiwu akwai buƙatar ai haka amma duk da haka ba sharaɗi ba idan kana karanta alkur'ani ko kuma kana sauraron karatun alkur'ani aka iso wurin sujuda idan da hali ka fuskanci alkiblan kafin ka yi duk da cewa ba sharaɗi ba sannan kuma ya zama kana da sutura cikakkiya ga al'aurarka kafin ka yi wannan sujuda nan ma ba sharaɗi ba wannan yana cikin fitar sunna mujalladi na farko shafi na 188 da kuma littafin almuhalla na ibn hazmi mujallar na biyar shafi na bakwai don haka a nan mace ba sharaɗi ba ne idan tana cilawar alkur'ani sai tana da hijab ko sai ta sa khimar kafin don ta yi sujuda idan ta iso ayar sujuda ba sharaɗi ba ne tun da suturta al'aura ba sharaɗi ba ne game da sujudu cilawar Alƙur'ani wannan yana cikin fatawar jami'a lil a juz'i na farko shafi na 249 kuma babu laifi don kayi sujudu tilawatul qur'an a kowane lokaci hatta lokacin da rana take fitowa da kuma lokacin da take buya idan kana tilawar alqur'ani a wannan lokaci akai iso wurin sujuda ba laifi bane don kayi yana bayanin yana littafin al awtar eh, juz'i na uku kuma yana littafin ibnu taymiya ikhtiyaratul fiqhiyya shafi na 60 da fatawar ta da'ima mujallaji na bakwai shafi na 264 matsala ta hudu shine game da kabbara idan za a yi sujudu tilawatul qur'an kabbara lokacin da za a sunkuya da kuma lokacin da ake dagowa kai kabbara idan za ka yi sujudu tilawatul qur'an kai kabbara idan za ka dago akasarin malamai suna da fahimtar cewa waɗannan kabbarori guda biyu sun dace kamar misali fatawar bin baz littafin majmu'u fatawa wa maqalatihi mujallad na 11 shafi na Ya yace amma idza kana sujudu tilawa fi salati fa innahu yajibu fihi takbir idan a salla ne idan ana salla ka karanta aya ta ta sujuda yace wajibi ne ma kai kabbara din inda al-khafdi war raf'i lokacin sunkuyawa da dagowa idan kana sallah ne ka karanta aya ta sujuda kafin ka yi sujuda din wajibi ne yi kabbara lokacin sunkuyawa wajibi ne yi kabbara lokacin dagowa ce dalili لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاته في كل خفض ورفع saboda manzon Allah idan yana sallah duk sunkuyawa zai yi kabbara duk dagowa zai yi kabbara kuma wannan hujja ce mai karfi babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah duk sunkuyawa yana kabbara kuma duk dagowa yana kabbara saboda haka idan kana sallah sai ka karanta aya ta sujuda ya kamata kai kabbara lokacin sunkuyawa kuma kai kabbara lokacin dagowa bin baz yana da fahimtar cewa waɗannan kabbarorin da ake a sallah takbiratul intiqal fahimtar sa waɗannan kabbarorin wajibi ne shi yasa yace wajibi ne kai kabbaran sunkuyawa kai kabbaran dagowa bare kuma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli hadisin al-imam al-bukhari don haka wannan kabbara ya kamata a yi ta idan kana sallah yace to kuma game da zikiri wanda ake yace babu bambanci da zikirin sallah yushra'u fi sujudi tilawa min az-zikri wad-du'a ma yushra'u fi sujudi salati babu bambanci tsakanin sujudi tilawa da sujuda ta sallah ta sashin zikiri da ake yi ta sashin zikiri da ake yi babu bambanci wannan yana cikin masu a fatawa mu'asira mujallar na bishati na 317 bin baz ya ce saboda gaba ɗaya ita siffa ta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam guda ce sannan akwai addu'o'i waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana yi Ah, zikiri wanda manzon Allah yake a sujuda kamar misali Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wata riwayar yace fa ahsana suratahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin hadisin al-imam muslim wanda saiduna ali bin abi talib ya ba da labari game da zikirin da manzon Allah yake a sujuda don haka mutum ya yi wannan zikiri a lokacin da yayi sujuda tilawa ba laifi ba ne yana cewa duk ɗaya ne zikirin da ake a sujuda ta sallah ita ce ake a sujuda tilawa sannan akwai Allahumma maktubli biha biha indaka ajra wa ba' anni biha wizra waj'alha inda indaka zukhra وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود حديث الإمام الترمذي wannan hadisin yana da kyau asalinsa abdullahi bin abbas ya ba da labari ya ce ja a rajulun ilan sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ga annabi wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce ya rasulallah inni ra'aitu ni allaila wa ana na'im a daren yau ina bacci na yi mafarki ka anni usalli khalfa shajara kamar ina salla a bayan wata bishiya wato yana salla shi wannan sahabi yana ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yayi bacci yayi mafarki a mafarkin yana salla yana sutura da wata bishiya fasajattu sai nayi sujuda fasajadat ash-shajaratu li sujudi bishiyar da na yi sutura da ita ita ma sai ta yi sujuda saboda sujudar da na yi fasame ita hawa hiya ta ƙulu sai na ji bishiyan tana wannan zikirin tana wannan addu'a Allahumma ktubli biha inda ka ajira wa anni biha wizra waje alhali inda ka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika dawud abdullahi bin abbas ya ce lokacin da wannan mutumin ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mafarkin da ya yi ga irin addu'ar da bishiya take yi lokacin da bishiyar ta yi sujuda ya yi sujuda ita ma wannan bishiyar ta yi sujuda sai ji bishiyar tana wannan addu'a abdullahi bin abbas ya ce faƙara annabi sallallahu alaihi wasallam sajidatan ni ma sai na ji wata rana annabi ya karanta ayar sujuda fasajada annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda lokacin da manzon Allah ya sujuda ibnu abbas ya ce fasami'tuhu wa huwa yaqulu misla ma akhbarahu ar-rajulu an qawli shajara sai naji manzon Allah shi ma shi da kansa yana irin addu'an da mutumin ya bashi labari bishiyar nan tayi wato annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya rike wannan addu'an da bishiya aka ce tayi a mafarki a lokacin da ta yi sujuda a gaban wani sahabi wanda ya yi sutura da ita yana sallah don haka yasa wannan addu'a ta tabbata ita ma sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu targhib hadisi na 1442 al hakim ya inganta shi haka na alimamul zahabi da kuma Muhammad Nasiruddin al-Albani don haka babu laifi don mutum yayi wannan addu'a wacce a zahiri addu'an tana nuna cewa an yi ta ne a dalilin sujuda ta tilawa kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa abdullahi bin abbas ya ce ya ga wani lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar sujuda ya karanta ayar sujuda yace faqara annabiyyu sajdatan thumma sajada annabi ya karanta ayar sujuda yayi sujudan ya ce sami'tuhu wa huwa ya misla ma akhbarahu rajulu an ƙauli shajara sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan addu'a wacce wancan mutumin ya bashi labari cewa bishiya ta yi don haka rike wannan addu'a ya zama ana yin ta a sujudu tilawa yana da muhimmanci tunda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu malik kamar yadda al'imam sahnun ya faɗa a littafin almudawanatul kubra mujallar na farko shafi na 200 al'imamu malik ya ce man ƙara a sajidatan fi salati wanda ya karanta ayar sujuda yana sallah fa innahu yukabbiru idza sajada zai yi kabbara lokacin da zai yi sujuda wa yukabbiru idza rafa'a ra'sahu ha kuma zai kabbara idan ya dago kamar yadda bin baz ya faɗa idan kana sallah ka karanta ayar sujuda kai kabbara kafin ka yi sujuda idan za ka ɗaga kai kabbara musamman idan kana liman idan ba kai kabbara ba lokacin sujuda mamu ba za su san cewa ka yi sujudan ba idan ba kai kabbara ba lokacin ɗagowa ba za su san ka ɗago ba musamman waɗanda ba sa sahun farko ba sa gaba wato gaban masallaci waɗanda suke nesa da liman ba za su san cewa liman ya yi sujudu tilawa ba ba za su san kuma liman ya ɗago daga wannan sujudan ba bare hujjar da bin baz ya bada hujja ce mai ƙarfi wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalika fi salati fi kulli khafdin wa raf'in duk sunkuyawa manzon Allah yana Allahu akbar duk dagowa manzon Allah yana kabbara saboda haka idan kana sallah kai kabbara kafin kai sujudu tilawa wajen dagowa kai kabbara wannan ya dace da bayanin al-Imam Malik kuma hatta littafin risala wannan bayanin yana ciki yukabbiru laha wa yusallimu minha wato zaka yi kabbara sannan babu tahiya babu tahiya ga sujudu tilawa don haka ta bambanta da sujuda ta sallah ita sujudu tilawa ba a mata sallama babu tahiya yace wa fit takbiri fi raf'i minha sa'atun wa in kabbara fa huwa ahabbu ilaina cewa wajen dagowa zaka yi kabbara malamai da dama suna cewa ba sharaɗi ba ne amma dai ka yin shi ya fi dacewa wannan bayanin ibn abi zaidin alƙairawani da ya yi a cikin littafin risala hakanan ibn abdulbarri a littafinsa alkafi fi fikhil eh, fikhi ahlin madina mujalladi na farko shafin 262 wa yukabbiru laha in sha'a wala tashahhadu fiha wala taslima babu tahiya babu sallama eh, sujudu tilawatul qur'an illa iyaka za a yi kabbara kafin ayi idan an gama a dago shikenan Muhammad Nasiruddin Al-Albani a littafin sa Tamamul Minna shafi na 267 yace wa qadarawa jam'un min as-sahaba sujudahu lit-tilawa fi kathirin min al-ayati fi munasabat munasibatin mukhtalifa sahabbai da yawa sun ba da labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda lokacin da yake tilawar alkur'ani an samu labari yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda sa fi kasirin min al'ayati fi munasibatin mukhtalifa falam yadhkur ahadun minhum takbirahu alaihi salatu wassalam lissujudi duk labarin da zaka tara in dai labari ya shafi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujudu tilawatul qur'an duk labarin da sahabbai suka bayar babu labari ɗaya da ya nuna cewa annabi ya yi kabbara kafin ya yi sujudu tilawatul qur'an babu babu hadisi ɗaya wanda ya tabbatar da cewa manzon Allah ya yi kabbara kafin ya yi sujuda ya yi kabbara kafin ya ɗago zahiri babu sai yace amma sabata anis salaf magabata cewa suna kabbara kafin sujuda da dagowa wannan ya tabbata wannan ya tabbata cewa idan za ka yi zaka yi sujuda kai kabbara idan zaka dago yi kabbara wannan tun daga tabi'ai an samu kamar su Muhammadu ibn Sirin kamar su eh, eh, Abu kilaba yana cewa "Annahu qala idza qara'a ar-rajulu sajda fi ghairi salati kala Allahu akbar idan mutum ya karanta aya ta sujuda ba a sallah yake ba to ya kamata yayi kabbara ya kamata yi kabbara idan a sallah ne wannan kamar yadda bin bazu ke faɗa wajibi ne kai kabbara kuma shi kanfa albani yace isnadul hadith sahihun eh, idan ka duba al-musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq hadisi na 5930 bi isnadin akhar sahih anhuma Muhammad ibn Sirin tabi'i ne Abu waɗannan wadannan suna cewa idan mutum zai yi sujudu tilawa ba a sallah yake ba ya kamata ya kabbara albani ya kawo labarin su duka yake cewa isnadin labarin ya inganta kaga ya gwada cewa ko da shike ba a samu hadisi wanda ya tabbatar da cewa annabi yana kabbara a lokacin sujudu tilawa ba amma an samu salaf sun yi wa huwa ma zahaba ilaihi al-jumhur wanda galibin malaman sunna abinda suka tafi akai kenan على yukabbiru الساجد يكبر wa خفض rafa'a رفع من السجود sawa'un kana fi salatin aw fi ghairiha akasarin magabata suna cewa idan za ka yi sujudi tilawa ya kamata kai kabbara lokacin sunkuyawa da lokacin dagowa a sallah ne ko waje da sallah ya kamata kai kuma wannan shine abin da labari ya tabbata game da tabi'ai daga cikinsu akwai Muhammad ibn Sirin akwai Alhassan hasan al akwai abu akwai al Naka'i, akwai muslim bin yasar akwai abdurrahman as-sulami al shafi'i wanda manyan malamai na farko suna da wannan fahimta yin ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama mujalladi na biyu shafi na 88 don haka ya nuna cewa yin kabbara kafin sujudu tilawa a sallah ko waje da sallah ba bid'a bace ya tabbata daga salaf saboda magabata ba su yin bid'a Allah ya samu gani ibnu qudama yace kuma ba ma kabbara kade ba yarfa'u yadayhi ma takbiratu sujud yana da kyau ma ka daga hannuwanka in zaka yi kabbara din zaka daga hannuwa lokacin kabbara kamar kabbaran sallah zaka daga hannuwanka lokacin wannan kabbara da za ka yi na sujud tilawa in sajada fi ghairi salati wannan ita ce fahimtar al-imam shafi'i dalili li'annaha al iftitah wa in kana وإن كان السجود في, في الصلاة wa أحمد على ala يرفع يديه إذن idan a الإمام أحمد fa al-imam جاء yace wannan babu babu ja ya kamata ka hannuwanka idan a idan kana karatu kana cikin karatu ka iso ka iso ga ayar sujuda kafin kai sujuda din zaka daga hannu kai kabbara sannan ka tafi me dalili yace saboda hadisin wa'il bin hujr al-imam ahmad bin hanbal wa'il bin hujjar ya ce ƙultu an buranna ila salati rasulillah wa'il bin hujjar ya ce lallai zan dubi yadda manzon Allah yake sallah to da ya duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah fakana yukabbiru idza khafaba wa rafa'a sai yaga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabbara duk sunkuyawa yana kabbara duk dagowa wa yarfa'u yadayhi fi takbir kuma duk kabbara manzon Allah zai daga hannuwansa biyu Dukkan bara annabi sallallahu alaihi wasallam zai daga hannuwansa guda biyu duk dagowa duk sunkuyawa manzon Allah zai daga hannuwansa kaga ya nuna cewa hatta a sujuda hatta a sujuda lokacin da kai sujuda eh, zaka yi kabbara zaka daga hannuwa in ka dago zaka daga hannuwa a hadisin wa'il bin hujirin da ya bada labarin siffan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka al-imamu ahmad yace idan a salla ne ya kamata ka daga hannuwanka lokacin da zaka yi sujuda ta tilawar alqur'ani sai mas'ala ta biyar sujuda ta tilawa guda ɗaya ce yani uh, sajdatu tilawa sajdatun wahida wa hadha mattafaqa alaihi al-a'imma babu sabani tsakanin malamai a game da cewa ita sujudu tilawa ba sujuda biyu ba ce kamar ta sallah sujuda guda ɗaya ce wannan ittifakan in ka duba nasbur raya littafin al'imamu zaila'i mujallar na biyu shafi na biyu da goma sha hudu da madkhal littafin ibn al-hajji al-fasi da mujalladi na 4 shafi na shida matsala ta shida wuraren da ake sujuda ɗin wannan abu ne mai sauƙi domin kusan dukkan littafin alkur'ani an sa alamar wurin sujuda an an riga an hutar da kai duk littafin alkur'ani in ka bude wurin sujuda an masa alama zaka gani mafi yawan malamai suna cewa wurare goma sha biyar ne kuma wannan ya samu hadisin amru bin al'az wanda yake ba da labarin cewa a ƙara'ahu hamsa asharata sajida fil qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi wuraren sujuda goma sha biyar a cikin alkur'ani min hasalasun fil mufassal daga cikinsu akwai wurare guda uku a farkon izu goma wa fil hajji sajida tani sannan suratul hajji akwai sujuda guda biyu amma hadisin yana da rauni duk da cewa wasu malamai sun ce hadisin yana da kyau uh, albani ya yi magana akan wannan hadisin a littafin sa tamamul minna shafin 270 yana cewa yana cewa laisa bi hadisin yana da rauni hadisin da amru bin al-asi yake bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karantar da amru bin al-asi wuraren sujuda goma sha biyar wasu malamai sun ce hadisin yana da kyau ya ce hadisin yana da rauni amma duk da rauninsa albani ya ce falhadisi ma'a isnadihi faqad shahida lahu ittifaƙul a'imma alal amali bi galibi ittifaki da aka samu na malaman sunna a tarihi malaman sunna sun yi ittifaki a tarihi akasarin wuraren sujuda kamar yadda amru bin al'afi bayani malamai sun yadda da haka duk da cewa labarin isnadinsa yana da rauni ya ce maji'ul ahadithu sahiha shahidatul libaqiyatihi samun wasu hadisai da aka yi game da wasu ayoyin yana zama shaida ga ainihin ragowar ayoyin da ba a samu hujja ingantacciya ba illa sajdatul hajji afaniya yace wurin sujuda guda ɗaya ne wanda babu hujja ingantacciya a kanta shine wurin sujuda na biyu a suratul hajji banda na farko wurin sujuda na biyu a suratul hajji falam yujad ma tashhadu laha min as-sunnati wal ittifaq ba a samu hujja ingantacciya da ta tabbatar da wannan ba domin a suratul hajji akwai wuraren sujuda guda biyu banda na farko wurin sujuda na biyu albani ya ce shine wurin da ba a samu hujja imma na hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuwa hujja na ittifaƙin malamai game da ingancinsa ba ba a samu ba illa anna amala ba'd as-sahaba ala sujudi fiha qad yusta'annasu bi dhalika ala mashru'iyyatiha duk da cewa wasu sahabbai an samu labari sun yi wannan sujuda tunda an samu labarin wasu sahabbai sun yi wannan sujuda na biyu a suratul hajji kaga yana gwada cewa an shar'anta yin sujuda a wurin domin sahabi ba zai yi bid'a ba wala siyama wala yu'raf lahum mukhalif musamman saboda ba a samu wani sahabi wanda yayi jayayya da waɗannan sahabban ba don haka babu laifi don mutum yayi sujuda a gurare biyu din na suratul hajji da wuri na farko da kuma wuri na biyu amma dai wuraren sujuda goma sha biyar din nan wanda ba a samu hujja ingantacciya akan akan akansa ba shine wuri na biyu na suratul hajji kamar yadda albani ya bayani don haka duk sauran wuraren na goma sha biyar kamar suna da hujja imma na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko a samu hujja na ittifaƙin malaman sunna akan ya inganta a wuri na farko shine suratul a'raf wuri na farko yana suratul a'raf wanda ya nuna maka cewa tun daga suratul baqara zuwa al-a'raf babu wurin sujuda sai sai ka taho suratul a'raf aya ta 206 daga nan zaka fara tar da wurin sujuda na Alƙur'ani. inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina inda rabbika la na an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun wannan shi ne wuri na farko na biyu suratul ra'd aya ta 15 suratul ra'd aya ta biyar. walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi an wa karha wa bilaluhun bil wal asal wuri na uku shi shine suratul nahl aya ta 49 zuwa 50 walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun sannan wuri na hudu shine suratul isra aya ta 107 zuwa aya ta 109 قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ولي نبي أرشيني سورة مريم آية 58 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن kharru sujjadan wa bukiya wuri na shida shine suratul hajji na farko to wannan ya tabbata kabarin da albani ya faɗa aya ta 18 suratul hajji alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi nujumu wal-jibalu dawabu wa kathirun minan nasi wa kathirun haqqo alayhi wa man min mukrim إن الله يفعل ما يشاء وأن تبت أكوي هجة أكي أما نبيون شين آية تسبع عند بكوية سورة الهج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ولين تكوس شيني سورة الفرقان آية ستين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا wuri na tara shine suratul naml aya ta 25 zuwa 26 Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim wuri na goma shine suratul sajda aya ta 15 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وصبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون wuri na goma sha ɗaya shi ne suratu sad aya ta 24 ƙala laƙad zalamaka bi su'ali na ajatika ila ni'aji wa inna kafiran min al-fulata ila yabghi ba'dhum ala ba'd illa allazina amanu wa amilu salihati wa qalilum ma hum wa dhanna daud anna ma fatannahu fastaghfara wa kharra raki'an wa ana wuri na goma sha biyu shine ne suratu fusilat aya ta 37 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ولينا قوم شاؤكم shine suratul najmi to iyakan nan al-imamu malik yace su ne kadai al-imamu malik bai yada gangaro kasa ba amma sauran malamai suka ce da akwai hujjoji shine ibnu hajar ya kawo wasu daga cikin hujjojin kamar hadisan abu huraira littafin bulugul mara suratul najm aya ta 13 aya ta 62 fasjudu lillahi wa'budu karshen sura na 14 shine suratul inshiqaq aya ta 21 wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun wuri na 15 shine karshen suratul alaq ikra kalla la wasjud waqtari kaga wuri goma sha biyar kenan waɗanda suka tabbata ana sujudu tilawatul qur'an kuma akasarun su kamar yadda malamai suke magana akasarun su suna da hujjoji illa dai wuri na biyu na suratul hajj wurin sujuda na biyu na suratul hajj wanda shine aya ta 77 shine wanda albani yake cewa akwai tangarda game da ingancinsa duk da cewa an samu wasu daga cikin salaf sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi wannan sujuda babu laifi uh, al-imamu malik yana cewa al'amru indana anna azaima sujudil qur'an ihda asharata sajida mu a wurinmu wurin sujuda goma sha ɗaya ne laisa filmu mufassal min daga kan ƙaf zuwa nasi babu wani wurin sujuda wanda yana cikin littafin almudawwana yana cikin littafin risala ya kirga waɗannan wurare matsala ta ƙarshe ita ce game da karanta ayar sujuda a sallar da ba a bayyana kira'a kamar misali sallar azhar da la'asar liman sai ya karanta sura da take da aya ta sujuda kaga zai rikitar da mu saboda ba su jin karatunsa ba sa jin abin da kake yi idan ka karanta aya da take da sujuda a wannan guri to mamu za su rikice musamman idan mamun ba sa sahun farko saboda haka yasa aka samu sabanin fahimta game da karanta aya ta sujudu tilawa ga liman a sallar da ake koyi karatunta game da al'imamu malik shi yana cewa ko sallar da ake bayyana karatun ne ma ba daidai ba ne ko sallar da ake kamar misali sallar maghrib sallar isha sallar asuba haka kawai sai ka ɗauko surar da akwai sujuda cikinta shi imam malik yana karhantawa saboda za ka iya rikitar da mamu za ka iya rikitar da jama'a game da sallar da ake musamman idan ya zama akwai jahilai da kuma waɗanda ke da ƙarancin ilimi a nan ibn kudama littafin almugni a mujalladi na biyu shafi na 91 ya ce yi kurahu lil imami ƙira'atu da tafi salatin la yujharu fiha makaruhi ne ga liman ya karanta ayar sujuda a sallar da ba a bayyana tilawa wa in ƙara alam ya in ko ya karanta to kare ya sujuda ɗin ba daidai ba ne liman ya ɗauko surar da ake yin sujuda a cikinta ya karanta a sallar da ba a bayyana tilawa kamar misali sallar azhar da la'asar wa in qara'a lam yasjud idan ya ɗauko wannan sura to kada ya sujuda wannan ita ce fahimtar al Abu Hanifa al Abu Hanifa wanda yake cewa sujudu tilawa farilla ne amma duk da haka ce yana cewa sujudu tilawa wajiba ce duk da haka yace idan kana karatu a sallar da ba a bayyana tilawa idan ka karanta wannan ayan karkai li'anna fihi ihaman alal ma'mum saboda in kayi haka zaka rikitar da hankalin mamu zaka rikitar da mamu walam yakrahu shafi'i amma imam shafi'i yana cewa idan liman ya karanta babu wani laifi imam shafi'i yace babu laifi saboda me saboda akwai hadisin Abdullahi bin Umar da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kar yayi sujudu tilawa a sallar azhar an taɓa samun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujudu tilawa a sallar azhar sun maƙama faraka'a sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake miƙewa da ya miƙe sannan ya yi ruku'u fara'a ashabuhu sai sahabbai suka gane annahu qara'a surata sajda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul sajda ne amma hadisin yana da rauni cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa karanta wata sura da take da sujuda a sallar azhar ko la'asar babu hadisi da ya inganta <clears throat> yana da'ifu sunan abi dawud hadisi na 806 al-imam al-qurtubi a littafin tafsirin sa al-jami'u li ahkam al-qur'an mujallad na 7 shafi na 228 yace fa in qara'aha fi salati idan mutum ya karanta a sallah fa in kana fi nafilatin sadida in sallan nafila ce ya kamata ya sujuda in kana munfaridan fi jama'a wa amina fiha zama jama'ar da ke binka idan liman ne idan jama'a suna da fahimta babu laifi kana iya sujuda wa in kana fi jama'atin la ya'manu zalika fiha fal mansusu jawazuhu wa qila la yajuz akwai masu cewa kada kai wannan sujudan ko da ka karanta ka ci gaba da sallar ka kawai wa amma fil farida sallar farilla fa فالمشهور عن مالك النهي عنه فيها سواء كانت صلاة سر أو جهر الإمام مالك يناتي إن دي سلر فرلا نه ككرنت آية دي يكما تعي سجودا بذاك يي سجودا بكودا ككرنت أصلا دا أكي بيّن تلاوة بصلا دا أكي بويا وبكمر أظهر دا الأثر جماعة أو فرادا don haka yasa ka gani abin ya shahara a kasashenmu saboda a mazhaba ta al-Imam Malik liman ko da ya karanta ayar sujuda ba zai sujuda ba mun riga mun taso a haka an saba da haka don haka yasa in ka tafi kamar Saudiya sai abin ya baka mamaki idan ka liman ya dauko karatu iqra in ya gama sai kaga an yi sujuda amma mu nan zaka ga muna karanta iqra so 100 dubun dubata ba mai saboda mun riga mun taso akan mazhaba ta al-Imam Malik mazhabar al-Imam Malik da farko bai kamata ma ka karanta ayar sujuda ba a sallar farilla wannan na farko kenan na biyu idan ka karanta ba za ka yi sujudan ba kuma ko da sallar ana bayyana karatu bare kuma sallar da ake boyewa kafin shi al-Imam Malik a mazhabarsa akwai abin da ake kiransa saddu zari'a saddu zari'a shine kan dagarki duk abin da zai iya kai ga mutum ya sallarsa ta ɓaci to shi al-Imam Malik yana hanawa ko da abin nan yana da ƙamshin sunna a tare da shi al'imamu malik yana cewa wannan zai iya rikitar da sallar jama'a don haka rashin yinsa shi fi dacewa wa huwa mu'allalun bi kauniha ziyada fi a'dadi sujudi farida al-imam al-qurtubi ce to ana cewa abin da yasa al malik ya hana saboda za a samu kai kari a jikin sallah asali sallah tana da yawan ta yawan ruku'unta to idan ka yi wata sujuda wasu na cewa to kenan an samu ƙarin aiki a sallar farilla sai ce to wannan hujjan gaskiya bata inganta ba tunda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujudu tilawa cewar an samu ƙari a sallar wannan ba hujja ba ne wakila wasu suna cewa abin da ya sa imamu malik ya hana mu'allalun bi khawfi at-takhlif ala al-jama'a abin da ya sa al'imamu Malik ya hana saboda kada a rikitar da mamu sai al-Imam ya ce wa hadha ashbahu wannan shi ya fi kama da gaskiya me yasa sa al'imamu Malik ya hana <clears throat> saboda kada a rikitar da mamu wa ala hadha la yumna'u minhu al-furada wala al-jama'atu allati ya'malu fiha don haka al-Imam sai ya ce al Malik da ya hana ba wai saboda babu hujja a ba bane ya hana ne saboda la'akari da cewa za a iya rikitar da sallar mamu wanda bai san abinda ake nufi da sujudi tilawa ba liman sai ya fada ya sujuda sai ya ce subhanallahi an yi kari a sallah bai sani ba to kada a rikitar da mutane sai a yi sallah a gama don je wancan sujuda a bata mana tunda in kana tilawar ka in ka kawo wurin za ka yi sujudar ka wa ala hadha al imam al-qurtubi yace don haka idan masu binka karatun su ya kai su fahimci abin da ake nufi da sujudu tilawa shikenan sai ka yi wannan sujuda saboda sun san me kai kuma sun san abin da za a yi idan ka yi kaga ba matsala kenan amma in mutane ba su yi karatu ba kai sujudi tilawa wani zai iya cewa sallar kamata ta ɓaci yau na je wani masallaci na ga an yi wani sabon sallah wata sabuwar sallah saboda haka yasa al-Imam Malik yake hanawa ala kulli halin ya tabbata sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ah, idan jama'a suna da fahimta yinsa shi ya fi dacewa ah, duk da haka shi mamu don akwai mamun da suke da kuskure da ka samu wani mamu liman ya karanta ayar sujuda bai yi sujudan ba amma mamu sai ya yi sai ya yi sujudan ya miƙe ya tarar da lima a cigaba da sallah shi bai yarda a wuce sujudun tilawa ba wannan kuskure ne babu shakka kamar yadda ya zo cikin littafin almajimu mujalladi na biyar shafi na 68 saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi liman an saka ne don ai koyi da shi bai kamata liman ya ki yin sujudu tilawa ma mu yayi ba idan liman bai yi ba sai ka bari idan liman bai yi ba kai mamu sai ka bari ko da a ce ka san cewa wurin nan mahalli ne na sujudu tilawa tunda kai mai biyayya ne ga limamin ka idan shi bai yi ba sai ka bari a me hujja mun karanta cikin bulugul maram hadisin da sahabi ke ba da labari zaid bin sabit yana cewa ya karanta suratul najimi gaban manzon Allah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujudan ba shi ma zaidun bai yi sujudan ba wasu wani sahabi da ke sauraro shi ma bai yi ba kaga ya gwada cewar kenan ba tilas bane ba tilas bane ga liman idan liman bai yi ba to bai kamata kai ka nace sai ka yi ba ah, sannan akwai waɗanda ke ganin bayan ka taso kamar misali kana sallah kana sallah kana tsaye ka karanta ikra da ka zo ƙarshen sura lokacin da ka zo ƙarshen suratul alaq shine kalla la tuti'hu wasjud waqtari to ya kamata ka je ka yi sujuda ka yi kabbara kai tsaye ka wuce sujuda idan ka yi sujudan ka sake yin kabbara kai tsaye ka taso to idan ka taso fa za ka yi ruku'u ko ko za ka ƙara tilawar alƙur'ani to malamai da yawa a nan babu hujja na hadisin mazan Allah amma malamai suna cewa saboda gudun rikitar da mamu yana da kyau ka ƙara wasu ayoyi ko da aya ɗaya ce kafin ka yi ruku'u don saboda jama'a su gane ka ɗago yanzu ka ci gaba da karatu kafin ka yi ruku'u amma asali da ka ɗago daga sujuda sai kuma ruku'u ne babu wani ƙarin tilawa da za a yi ana kamar yadda zo a cikin fatawar lajinatar da'ima mujallar na bakwai shafin 260 waɗannan bayanai <clears throat> matsaloli guda bakwai ni ne daga ya kamata a gabatar da su kafin mu wuce babin